karanta cikin wannan littafi mai albarka kuma na farko shine addu'ar farko ta farkawa daga bacci ko yau amma cikin ta mun hada da magana dangane da addu'ar kwanciyar duk da za ta zo lafazin da ya zo na hadisin da ya gabata ta kunshi abubuwan duka guda biyu za mu tashi yau akan addu'a ta biyu wadda mun karanta nassin ta amma ban yi magana akan sharhi ko ma'anonin ta ba shine faɗin ko in ce abin da ya zo daga hadisin obada ta bin ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'arra min al-layl wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ونشين لفظ الإمام البخاري هو شيء وندي يكاو الدعاء تبيو منذ صلى الله عليه وسلم ياشي من تعاب من الليل wanda ya farka cikin dare ma'anan ta'arwa isai qada babu shi a cikin nafsin addu'ar kawai ya fara ne da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ko lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو ترواية رب اغفر لي wani shi abin da yake yawwa to asalinta kamar da na ambata hadisin ubada ta bin samis ne ubada akwai kuma hadisin shi ma na ubada ta bin samis amma lafazin ibn maja da dan bambanci akwai kuma hadisin muawiya ibn abi sufyan shi ma inda yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a bi ha'ula'i al-kalimat yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi addu'a da waɗannan kalmomi guda biyar shine al-khamsi lam yas'alillaha shay'an illa a'tahu to babu wani abu da zai roki Allah bai bashi ba in dai roki Allah da waɗannan kalmomi guda biyar la ilaha illallah wallahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله shi kuma a riwayar a mu'awiya ibn abi sufyan duk waɗannan riwaya biyu ta hadithin ubada ibn samit da wannan hadithin mu'awiya in mun lura duk abu suke magana a me mutum zai faɗa in ya farka daga baccinsa sawa'un tashinsa na ƙarshe ko kuma irin tsakiyar dare tashi ya zo masa kuma bai samu koma bacci ba da shi ne asalin ma'anar ta'arra eh, to dai ma'anar wannan addu'a sanannen abu ne cewa yana magana na farko akan tabbatar da shahada faɗin la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya bisa cancanta illallah sai Allah la sharika la ba shi da abokin tarayya nafiyu ash-shariki anillahi ta'ala min a'zami arkani shahadati an la ilaha illallah kore abokin tarayya daga Allah shine babban rukuni a cikin shahadatu Allah ilaha illallah wanda ya isbati bai yi nafiyu ba to isbatin nasa bai yi ba bai yi karfi bai yi ma'anar da ake bukata ba akwai bambanci tsakanin ka ce Allahu huwa ilah Allah shine abin bauta kuma ka ce babu wani abun bauta sai Allah in ka ce Allah shi ne abun bauta kawai ka tsaya haka baka kore wani ya zama ya cancanci zama abun bauta ba to zai iya yiwuwa kenan ma'anar abun Allah abun bauta ne wani ma zai iya zama abun bauta ko amma an ka fara da korewar kace la ilaha kika ce illallah to wannan isbatin da kai da illallah ya fi karfi saboda korewar da ka fara yi haka wannan korewar babban ginshiki shi yanzu da mutum zai ce kawai shi in ya zo shiga musulunci ba zai ce la ilaha illallah ba sai ce kawai shi zai ce ya yadda Allah abun bauta ne sai a ce to ba za a karba ba a shi ya yadda Allah abun bauta ne ya ka yadda babu wani in ya ce bai yadda ba wani ba to ai ga bai yadda da Allah din shi kaɗai ba haka na fiye shariki babban rukuni ne a wannan wato ɓangare kuma shi ne cikin eh, abin da ya kamata dama mutum ya sani shi ne ginshikin addinin musulunci duk wanda bai yarda Allah shi kaɗai ne wajen cancantar abauta masa ba to mai musulunta ba kwata-kwata dole ya yarda har zuciyarsa babu wani abun bautar in ba Allah a cikin halitta ko wani abu mai rai mai hankali mala'ika annabawa malamai salihai mutanen kirki ko mutanen baza ko wasu bokaye ko menene ishatuwa bishiyoyi babu abin da ya cancanta ya zama a bauta masa in ba Allah ba sannan a cikin dai wannan addu'a ta kunshi Allah maɗaukaki mai iko ne kan komai kafin nan akwai lahul hamdu mun yi magana akan lahul hamdu ko wancan zama ba sai mun nana ta ba ta me ma'anar alhamdu ana nufin yabo da amfani da kalmomin yabo mafi girma ga wanda ya cancanci a yaba masa to babu wanda ya cancanci a yaba masa ko irin Allah kan mutum ya lura da ni'imomin da Allah ya masa babu ni'imar da ta kai musuluncin kansa Allah ya zaɓe ka cikin miliyoyin mutane ba su yarda da shi ba shi suna cin ni'imominsa suna jujjuyawa a cikin ni'imominsa da falalarsa amma ba su yarda da shi ba ba ka gane wannan falala ce kiran kiyama lokacin da za a yi tamayu bi a bambanci ana ganin al'umma mai yawa a duniya haka za a dunguma ta a cikin wuta maganar ba ta yawan mutanen da za su lalace ba ne ko su fata su shiga wuta maganar kai ka tsira ita ce tafi komai a gabanka kisa a daina kallon yawa da adadin mutane cewa to yanzu sauran jama'a duk akan baka suke ko wata magana da kullum na kan ambata mana cewa tun da musulunci ya zo Allah ya aiko manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallama a zamanin da ya rayu har zuwa yau dinnan da muke ciki babu wani lokaci da musulmi suka fi kafirai yawa a duniya ka taɓa kula da haka adadin musulmi duk duniya gaba ɗaya bai taɓa fin adadin kafirai ba tun da Allah ya haifi duniya ko ba ku fahimci haka ba a kullum musulmi na yanki an ka auna mutanen duniya mutum nawa ake cewa biliyan nawa takwas ko tara Hmm? kusa da haka ko kullum aka zo zancen musulmi biliyan nawa ne 1.8 ake cewa ko 1.9 ko biliyan ba ba miliyan ba yau biliyan miliyan miliyan miliyan guda dubu shi ne biliyan ɗaya to biliyan ɗaya ne kusan wata biliyan ɗaya rufe ta ce biliyan biyu a cikin biliyan tara su cikin biliyan bakwai din nan gaba ɗaya ba su yadda da Allah ba su imani da shi ba ba su yadda akwai shi ba ba sa bauta masa ko kuma halin kitabi din sun yarda akwai mahalicci din amma sun haɗa shi da wani abun suna bauta musu ko sai annabi isa shi ma Allah ne sauran kuma ga sunan da yawa musamman kuma kunga su kansu ahalin kitabi musamman kiristoci suna da yawa sosai a duniya amma ba su kai kuma wanda ba ahalin kitabi masu shirka masu bauta wa itatuwa da gumaka sun fi yawa a duniya a ina dama concentration ɗin ɗan adam yake wajen yawan china da india to wannan wurin gaba ɗaya mafi yawansu wanda ba sa bauta Allah masu bauta itatuwa da macizai da robobi da keraye haka kawai mutum ya zo sa su a gaba wannan shi ne abin bauta a wurin na faɗi wannan ne don ka hango cewa sai ɗin ni'ima ce da Allah ya sanya ka kana da hankalin da za ka gano shi shi kadai ka yadda da shi wa la sharika duk abin da ba shi baka watsar da shi ko ba za ka ji ni'imar ba sai ka rasa kullum na cewa ka tambayi kai hira da wanda ya taɓa rayuwa ba a musulunci sabon musulmi rika hira da su musamman dai wanda eh, yadda da amincewa da bincike da karatu ya sa suka musulunci ba wanda wani abin duniya ko misali ya sa musulunta ko kuma eh, dai wani dalili san ya aure wata ko san ta aure wani ba wannan ba duk da alhamdulillah wannan ba tuhumar musulunci su ake amma wanda bincike ya sa ya gano ya karance karance ya karance karance sannan ya gano cewa lalle babu addinin gaskiya sai Allah sai addinin musulunci kuma Allah shi kaɗai shi ne abin bauta in ka hira da shi aka ji irin ni'imar da Allah ya mutu Yusuf Efkos yana cikin mutane da suke yawan ba da wannan labari wani eh, eh, malamin coci ne da ya bincike musulunci na taɓa ba ku labarin wani likita ko anan da ya musulunta ba wa anan ƙasar wanda an amerika ne mun zauna da shi a madina ya rubuta littafi ma a kan rayuwarsa eh, mun taɓa zama da shi wani lokaci yake ba mu iskar dalilin musulunta ina cikin manyan likitocin ido a sojojin america shekara ta goma sha ɗaya shi ne hod na harkar likitan idon sojojin amerika a california ah, wata rana matarsa ta haihu sai ya zama yar ba lafiya likitoci wajen goma suka taru a kansa cewa zuciyar ba za ta yi ba su kuma taɓa samun haihuwar ba ya daɗe yana nema sai wani kici shi ordinary kirista ne wanda bai ma damu da addini ba kawai ya ma daɗe kamar da yake kamar da sauran mutane dai suke na zamani yanzu wanda gaba ɗaya addini ma yake ko cikin baya zuwa bai damu da shi to amma da yake ga wannan halin yana irin yawo a cikin asibiti ya je ya dawo ana duba yar kafin a gaya masa mai za'a bayan an fito an gaya masa wannan abun ba zai yiwu ba kawai a jira masa 48 hours ake jin shi ke nan rayuwarsa za ta kai ya kai gwauro ya kai mali yana yawo yana zirya a cikin asibiti sai ga an rubuta prayer room din nan da kowane wuri ana samun irin sai shiga ciki shine sai yake cewa karan farko ma shi da ya ne ya tsaya ma addu'a ki ko addu'a da bai ba ruwan shi daga hannun shi ya Allah in dai akwai ka haka yake in dai akwai ka ku nema alkawari zan binciki addinin ka na gaskiya in bauta ma da shi kin har wannan yarin ya ana ana abin kawai ya faɗa bayan mintuna kaɗan sai aka leƙo aka kira shi ko aka ce yarinya ta tawarki ta tawarki kamar yau ai ba komai sai aka kira likitocin nan kuma suka sake bincike suke ai gaba ɗaya babu kamar duk abin da aka rubuta aka yi diagnosis duk babu shi a takardar ne yake na tabbata yake yake a medical doctor ba wanda za a yi mun wa hada hankali ba yace na san me ciwo na san abin da na gani ni kaina na bincika da kaina kuma sannan ɗan uwana da wannan abin ya shafe su jefan zuciya sun gaya min cewa yarinyar nan ba za ta yi ba yace ba wanda bai san abin bane wanda kawai in ka gaya masa bai fahimci cewa miracle bane yake na tabbata Allah ne ke so ya sai ce ai ana gaya masa ga abin ya zo duba ya tabbatar aka nemo wasu consultant aka tabbatar aka karanta diagnosis na farko aka duba gashi akwai abu akwai matsala an bincika an bincika aka duba kuma halin yanzu aka yi test aka duba komai a minti uku ko hudu to sai ce gaskiya wannan abin kin ya karyata shi to Allah ba zai bar shi ba yace ya tabbata Allah nan daga cikin ne akwai shi shi ne fara bincike ne cewa zai bincike zai bauta masa da addininsa na gaskiya ya ce to shi kuma sai ya bincike wanne ne na gaskiya shi ne fara karanta karanta ya tafi addinin buddha ya tafi addinin indiya to makaranci ne turancinsa in ka ga yadda yake irin wanda aka ce maka babban likita ne to kuma a cikin likitocin kansu ƙarfin turancinsa ba na wasa ba ya rika karance-karance yace ashe bai sani ba karanta qur'ani na musulmi ce shine karshe saboda shi bai tsammanin abun ma kwata kwata a wannan gefen ba can wasu duniya da ya karanta babu in inconsistencies da suke da yawa cikin alkur'ani a cikin babu sun kasa daidaita da kayan da ya sani ya karanta abubuwan da yawa kullum sai a ƙarshe a kawo masa kofin wasu alkur'ani na turanci ya karanta ita Allah bai je suratul isra'i bai je rabi ba yace anan zance ne yace ya tabbata wanda yayi wannan magana ba mutum ba kuma shi kadai ya cancanta abin kama ya yadda shi ne annabi a shi ne allan da ya aiko annabi isa ya aiko sauran annabawa wannan zancen shi ne original magana yace tun daga nan ya je wurin musulmi ya musulmi ciki ne na musu ya kuma ta yi uwarsa ta ce ita kuma ba za ta yi musulunci ta kai shi kotu aka kwace yar aka bata dubin amerika ma ya taho saudiya ya zama likitan ido har yanzu yana nan a sani na a lokacin ma da muke wannan hirar da shi shekara ta goma sha ɗaya a musulunci ya mamanta har ya auri wata mata har kuma tana nan agun wancan amma dai yana ta su yana su daga ko za ta karya ko rubuta littafai mai mai kare to ya rubuta littafai da yawa a kan musulunci da abin da ya shafi tauhidi da sauransu ya rubuta wani littafi da ya ban kwafinsa soft ina da fitinci da a kan rukunan imani a cikin waɗanda dai musulunta suke rubu littafi da aka rubuta mai kyan wannan ba kyakkyawar fahimta a kan imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani ya samu kuma stress da yawa daga 'yan uwansa waɗanda suka san waye shi suka san muhimmancinsa da yake shi ba mai wa'azi ba ne amma marubuci ne a website ɗinsa doubletruth.com in mutum ya duba zai ga abin sun dai mun da dai da tattaunawa da shi ba mu yi magana amma da muna biyuwa amma wato abin da zai nuna maka Allah ka gode wa Allah cewa kana cikin musulmi kuma musuluncin nan karka ɗauke shi da wasa abubuwan suna da yawa suna da yawa da haka mu gode wa Allah da shi ya mu a musulmi a wani abu ne da za ka rika gani kamar mu yanzu a musamman hausawa muna ɗauke musuluncin for granted wallahi muna wasa da shi ba haka yake ba yawa cewa an haife mu musulmi kawai shi ke kenan kana la'ira kana shigowa masallaci irin sabbin ba shi ne nan can ba sai mun tashi sosai mu gode wa Allah kuma sannan mu yi musulunci na haƙiƙa yadda ya kamata ilimi ba da jahilci ba da gado ba da gargajiya ba musulunci san ba gargajiyar mu bace ta ba hausawa kafin eh, rayuwar hausa ai kafin rayuwar musulunci nan ta zo mana ta rayuwa ake ta maguzanci kwata-kwata ba a san komai ba dole sai an yarda da wani eh, cewa akwai abubuwa da har yanzu a cakuɗe muke da su wani sun yi ƙoƙari mun rabu da su musulunci ya bayyana mana yadda ya kamata ba ina nufin wai mutane a kafin suke ba a'a amma dai akwai tarkace-tarkace a cikin musuluncin namu da fahimta wadda ba ta miƙe ba kullum wannan amfanin karatun amma ne a tsaftace waɗannan abubuwan a hankali a hankali Allah bai kyauta ina faɗa ran nan a birnin kudu ina zancen a cewa har yanzu a ce ana wani abu mai suna wasan dodo har yanzu wasan dodo na magud na warjawa cikin wannan al'ummata mu har yanzu kuma a ce har ma ya kai ga masu la ilaha illallah masu sallah a masallaci su suke daure gindin a wannan abu wanda duka harka ce ta ta magudancin da kafin musulunci ya zo man kuma in aka tashi sai a rika kallon wannan abin kamar wani wani wata al'ada ce wai da aka gada daga iyaye da kakanni Allah dai sauke Allah sauke to sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir sai subhanallah asalin ma'anar subhanallah shine sarki ya tabbata ga Allah eh, subhanallah ana nesanta Allah daga duk wata na ƙasa sabbaha lillahi wa sabbaha yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa babu abin da baya tasbihi ga Allah wallahi la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da baya tasbihi ga Allah duk abin da ka gani yana tasbihi ga Allah dan ku kittirin ishe da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna akan sai hudu ba lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi minbari ginanne mai matakai guda uku aka dauke ku duk da a kuma da shi gefe yayi kuka annabi sun alaihi wasallam yake ya ji kututturen kitan yana kuka wani ba harka ce ta cewa yanzu ba kai bincike na sayan wai ita yana kuka tunda Allah ya faɗa a Qur'ani kuma me na mamaki wa in min shay'in illa yusabbihu hamdi babu wani abu sai fa sai yana tasbihi da yabo da godiya ga Allah lakin sai Allah ya faɗa mana la tafqahuna tasbihahu Ko ba ku fahimta shi Allah ya fahimci komai ya san komai ka kai da kokarin cewa duk abin da baka gani shi a wannan empirical rayuwar kayi bincike ka gani shikenan babu ba wannan duk ba haka lamarin Allah yake to tunda wannan ya tabbata ashe kenan wajibi ka yadda maganar manzon Allah sallallahu alaihi da ya faɗa dangane da wasu abubuwan gaban cewa har kifi yana tasbihi yana istighfari ga mai neman ilimi kifin da za ka je ka kamo ka kasa ka yanka ko a yi kuka ko ka soya ka ci to in ɗalibin ilimi ya taho makaranta da littafinsa a hannu ya zo inda za a karatu a kan hanyar nan kifin duniya na ruwa ya ne masa istighfari duk wanda bai da wannan ba bai san da shi ba bai san wannan falalar ya kan dole eh, yaba wa Allah dole kuma a gode masa dole a tsarkake shi daga wani abu na nakasa Alhamdulillah, har yanzu yace wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu ta'ala akbaru min kulli shay ya zo da wannan sigar ba Allahu kabir ba a ce ba misali ko a sallah kamar da makaranta a sifatu salatin nabi mutum ba zai zo ya shiga sallah ya ce Allahu a'azam ko Allahu kabir duk wanda ya wannan ba ce ba misali an ce Allahu ne lafazin da za a shiga sallah da shi akbar ɗinnan tana da bambanci da kabir kabir isbati ne na cewa Allah ne girma ne amma akbar ne mafi girma ma'ana babu wanda ya kai Allah ne wannan kibar ɗin kuma kibar ne zatan wa sifatan zatan wa ma'ana wato a zatin Allah a hakikaninsa to babu abin da ya kai shi girma za ka daina tunani yaya Allah yake duk abin da zaka tuno ba Allah ne domin wannan abu bai kai Allah girman zatin Allah ya fi komai haka ya fi ƙarfin ka zo sai yana wuri kaza yana cikin kaza yana cikin kaza babu wani abu da zai zama cewa ya kewaye ubangiji Allah shi ke kewaye da komai don haka ya fi komai girma kullum muna ba misali rayuwar da muke akan wannan ƙasar ga waɗanda suka yi karatu a fannin kuma ba su karatu a fannin ba sun ji da ake faɗin girman duniya wannan duniyar da muke kanta da ake ce as in ka kwatanta ta da sauran halittu da Allah ya halitta taurari da kuke gani waɗannan ga wannan taurarin da kuke gani ƙanana to nisan su ne yasa kake ganin su ƙanana akwai waɗanda sun fi rana girma tsakaninmu da su hatta wata mafi yawansu sun fi wata girma wata da kake gani shi yasa ake cewa manazilin kamar din nan ai ba wai wasu uh, gidaje ne da in zo nan ya huta in zo nan ya huta shi da ake ce mata manzila wasu wurare ne da Allah ya sa group wani na taurari a wani wuri yadda idan shi watan yana tafiya sai muhazatin ya komowa zatin ya zama daidai da su ya zama fararen ga inda suke in ya zama daidai da waɗannan su masu ilimin taurari sun su yana manzila ta kaza wucewa ya ruwayi su suna can a sama in aka hange shi ta nan kamar da za a hange shi da wani abun hangen nesa to zai a hango shi a tsakanin tauraro kaza nan tauraro kaza nan kaza nan kaza kamar hudu sun kewaye shi misali sai a ce to yana manzila kaza an fahimci abin wani shine manzilar ba wai wani kwari ne yake tsaya ya huta ba to wasu wannan ilimin suna cewa in aka tafi wata duniyar aka hango wannan da muke ciki yadda ka san ɗan ɗigon dot in ka kusanta ta da rana wannan aka fi muke wanda duka bai wuce ka sanya kamar ka sa ɗan tsakuwa a kan yatsan ka ce mata haka ka ɓallaka duk ba mu wuce haka a kan ta muke wannan duk ya tafin da ake da kafircin da ake da masu ɗan imanin zagin Allah da zagin annabin da ake da duk laifuka duk a iya wannan wurin ake kuma mu Allah ya zaɓa ce a nan za mu rayu kuma zai zo daga baya ya tashe mu kuma zai tambayi mu mu sauran duniyoyin su musalli ake kuma yana kuma yana gudanar da komai na ka tuno Allah da wannan girman ka ga cewa lamarin ubangiji ba wasu bane hadisin Abdullahi bin Mas'ud kar mu manta da shi da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu rike da al'arshin Allah sun takwas daga cikin mala'iku tsakanin wuyan ɗayansu da shahmatul udu wannan shi ne shahmatul udu shahmatul udu shi ne ɗan wannan reshen na kunne ya ce masu da hausa Ha? a laikatu ai na baki ne ko? ko ba Yawon. in an ce leɓatu su ne lefe guda biyu su ne leɓatu fatar kunni to gefanta inda yake kasan mai lefe lefe to wannan shi ake ce ma shahma annabi sallallahu alaihi yake cewa waɗanda suke riƙe da al'arshin Allah su mala'ikun nan su suka daga wuyan ai daga kafaɗarsu mutum ɗaya daga cikin su mala'ika ɗaya daga kafaɗarsa zuwa kunnansa tafiyar shekara ɗari biyar ce girman tafiyar shekara ɗari biyar don Allah ka tuno ina za ka je a shekara ɗari biyar ina za ka ya sunan wurin ka tafi daga nan zuwa da kano zuwa lagos da ake tafiya a ce nawa abin nan kilomita dubu ɗaya da wani abu ko iyakan najeriya ta tsara matsawa can su kura kilomita mu nawa ne dama nan da nan ka kare ta a awa a wini eh, awa goma sha biyu za ka zai wannan tafiyar yanzu a mota duk da cewa awun wannan littafin a larabci ana yin sa ne da tafiyar yakumi da tafiyar doki ita ce a lokacin abin da aka sani ko yanzu idan da za ka littafa da ko da jirgin sama za ka littafa shekarar ɗari biyar dabba ai ta san tana da yawa ko ba haka ba to wannan shine distance na tsakanin kafaɗar mala'ika da kunnensa ko kasan kunnen ba can saman kunnen ba don Allah wani irin halitta shi wani to kuma tuno wanda ya halitta shi an yafi ƙarfin kare na haka wannan akbar ɗin ta hakika ce ba kawai ta maganar girmama Allah irin cewa binnan majibi da girma da matsayi ba wannan ake nufi girman zafi da kuma girman wato matsayi inda sun shiga ciki a sannan wala haula wala quwwata illa billah wannan mun yi magana a kanta wancan kuma eh, mutum ya tabarra'u min haulihi wa quwwatihi zama ya barranta ya ce ba shi da dabara ba shi da ƙarfi da kuma illa billah kamalu at-taslim shine abin da wannan take ifada wato cikakken miƙa wuya Allah yana son bawan ya sakar masa komai ka ji cewa ba ka da abin da za ka yi ba ka da kataɓus ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka da ƙarfi an fi ƙarfinka ta yadda aka da to ka zo gaban ubangiji ka miƙa masa ya ya Allah na kasa kai ne komai da Allah yi mu to haka Allah yake so shine ma'anan la haula wala quwwata illa billah mun yi maganar addu'ar ta gida ko to anan ai da munasabar wannan ne mun ka duk ambace ta idan mutum zai fita da gida kullun ya saba da fadin bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah eh, idan aljanu shaydanu suka yi wannan suna guduwa su rabu da mutum ba za su yi masa komai ba za su taɓa shi ba kuma duk abin da zai je yi ya dawo in sha Allah Allah zai tsare shi saboda su kansu a cikin su ɗaya daga cikin su zai ce me za ku yi ina ku ka samu ƙarfi akan wanda an ce masa hudita wa kufi wa wufita wa kufita mun yi wannan ko yau to wannan shine kusa wannan sai kuma mutum ya ce rabbi kirli wa allahumma kirli ana da zuwa wani lafazi wannan ita ce addu'a ta biyu daga cikin addu'o'in da za a faɗi in an farka daga bacci zance na magana sharhi yana da yawa akan waɗannan ilmomi dole mu a nan saboda lokaci muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karbi addu'o'inmu Allah ya daidaita lamuranmu Allah ya miƙa da mu akan hanya Allah ya tsare mu daga sarkacewa Allah sanya mu cikin mutanen kirki salihan bai waɗanda suke kan tafarki madaidaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon Allah ya ƙara eh, tabbatar mana da alherinsa Allah sa mana albarka a rayuwa Allah ta mana albarka a wannan damuna da ake ciki kuma Allah ya dakatar da rushe-rushe da karyewar hanyoyi da mace-mace da ake sakamakon ruwan sama a wasu garuruwa muna fata Allah sun sa a samu abincin da za a ci Allah saukar da farashin kayan abinci da sauran kayayyaki ma da suke a cikin bukatun dan adam ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasar tamu duk masu kokarin kada hankali Allah ka taimake mu a kansu Allah ka ruguza karfin su muna jan hankali yan uwa insha Allah kuma za mu yi magana a kan ko a ƙarshen hudu ba insha Allah dangane da maganar harkar yin katin zaɓe ɗin nan shugabanni suna kira a mai da hankali ana sanar da cewa mutane duk hankalinsu a tashe yake dangane da yadda al'amura suke tafiya ana jin haushin ana kuma damuwa talauci ya baibaye zukatan mutane tsakani da Allah kuma gaskiya ne ana cikin damuwa da tashin hankali wani in kai masa magancan ya je ya rijista sai ya ji ka? haka ne kuma haka zai ce maka to me in ma mun yi ne ake yi ne matsalar gaskiya ba iya nan take ba kar mu kalli abun a local politics dinmu da siyasar mu ta gida jiha da local government abin ya fi karfin wani babbar matsalar da take tunkarar mutane zaman mu da yan uwanmu da muke zaune da su a ƙasar nan waɗanda ba musulmi ba takibin da suke da shirin da suke yi wallahi na wulakanta musulmi ne nan gaba ba na ni dai ba ɗan siyasa ba kuma wallahi na ina kyamar wannan siyasar da ake ta farko ba ita ce tsarin da Allah ya yarda da shi da ma ayi ba a ɗora mutane marasa nutsuwa marasa hankali akan masu hankali a ce su ne shugabanni wannan abin dama sam ba daidai ba kuma dole ne masu hankali su fito su shiga tsarin nan na yadda ba na goyon bayan malamai yadda wasu suke cewa malamai su shiga siyasa ni ban goyi bayan wannan abu wannan kazantar malami ya fi ta kuma bai kyautawa kan kansa ba bai kyautawa a addini ba in ya shiga cikin ta ma har a lissafa shi ma a ce shi ɗan kaza ne wannan duk ba daidai ba yau matsaya ta ke nan tuntuni kuma kowa ya sani to amma kin har ɗan bokon gari mai tsatsu masu hankali masu kishin al'umma da kuma duk waɗanda dai za su iya kawo gyara a cikin al'umma in kowa ya koma gefe to hakika kuma abin da zai faru wajen kallon abin nationally yadda al'amura suke tafiya za a zo a zub da hawaye kuma ba abin da zai ceci mutane in ba addu'a a roƙi ubangiji ba kuma a ɗauki matakin yin wannan rajista ɗin akwai ran da za ta yi amfani akwai ranar da za ta yi amfani Allah mu ɗauki muke fata abin nan ya taimake mu akan waɗannan al'amura yanzu babu wani coci da mutum zai shiga a wasu wurare musamman yan tsakiyar ƙasar nan waɗanda tsanar da suka yi wa musulmi ta fi tsanar da na kudu suka yi wa musulmi wanda suke ta da'awar middle belt ɗin ce kuma yanzu sun haɗe da waɗanda suke na kudu wani cocin ko shiga za ta sai ka nuna pvc voters card sannan ka shiga saboda tabbacin cewa sai sun yi abin da suka juya kuma ba za a sake gawa a samu abubuwa yadda suke da mu kuma nan an bar mu da waɗannan masu hana mu karatu ɗin da sace mutane da kashe-kashe ƙauye guda a zo a tashe shi zai ka tsina je zamfara ka zai da duk an da ƙauyukan ba noma ba sana'a kuma ana ta tumbuɗo mana ƙwaya a cikin samari da haka ƙwaƙwale duk suna lalacewa yaƙi ne ake mana yaƙi ne yanzu muke ciki ba wani zai zo ba ne an shiga cikinsa yawa to kuma babu hanyar da za a yi ta farko a yi addu'a a koma zuwa ga ubangiji amma ba taslimi mutum ya miƙa wuya ga halin shi ne zai hukunta kansa ana buƙatar ɗaukar mataki a yanzu dai to cikin abin da Allah ya bar mana mu yi ba abin da za mu yi in ba ta hanyar wannan mai da hankali kan wato eh, yin katin zaɓen ba inda dai shi ne kawai hanyar da ake bi yadda za a iya canza shugabanci to in ba wannan din aka yi ba ko baka yadda da abun ba yanzu je ka yi rijista duba bambancin yanzu nan rana yau sati biyu ko mun yi wani shiri freedom da safe kuka da hantsi da ni da ciyaman na karamin hukuma mun ya hankali akan wannan lamarin jigawa a ran da muka yi wannan a jigawa duk mutanen jigawa mutum dubu shida ne da wani abu kawai suka yi a lokacin da bayansa mutum dubu dari da takwas da dari da sha hudu suka yi rijista Bayansa nawa take suka haɗa a lokacin zaman da wasu lokacin zaman biyu ko uku sun fi bayansa a yanzu saboda yadda suka damu da wannan abin kullum gaya musu ake shugabanninsu da malamansu na addini da na kullum gaya musu ake cewa ku tashi ku je ku yi wannan saboda su sun yarda da tsarin yin haka mu kuma an bar mu da kamar da na ambata kowa hankalinsa ma yanzu a tashi da me za a ci za ku fama ko ku ka ka zaɓi wani wanda ba zai ma komai ba haka ake cewa za ka ce da ka je kai wannan gara ma gaba ɗaya duk kamar abu kamar abun gaba ɗaya kuma ba mu san inda za a zo a jefa mu ba nan gaba shi ma wannan ɗin duk yana cikin yakin da ake yi Allah subhanahu ta'ala ya kuma ya dawo da hankalin su yan siyasar ya zama kishin al'umma ne a gabansu ba maganar tara abin duniya gaba mafi yawansu ba al'umma ce a gabansu sai hararen ina zai koma ya samu saboda ya ci gaba da abubuwa su rika shigo masa ya zo ya mallaki abubuwan da dole komai sai an zo ya zama gwamnati shine mai ba bada shi shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza an kuma ba aikin sa bane wakili ne shi sa ba mu da iko a kansu su yanzu zalimi wanda ake wanda suke siyasa ne ya suka da kudin su suka zo suka tafi Abuja ba wanda za ka iya kiran sa kai masa fada kamar da a kudu haka ake za su zo su zaunar da ɗan majalisar su sarkin gari ya ce to abu kada muke so sai kai in ba haka ba samari su kone ku. wani yanzu shi ne komai shi zai shiga ma a ɓata harkar sarautar shi zai shiga a yi rikici shi zai shi ke yin komai duk sulhu in ba shi ma ba zai haka ƙarfin nasu ya wuce yadda ya kamata a wakilai ba ne kar ce za shiga siyasa amma ni ina kallon abin ne a haka a matsayina na waje in ba masu abin wanda abin ya dame su in ba su tashi sun yi wani abu ha kullum a cikin wannan kukan zamu kukan ma ba a fara shi ba mutanen dole su gyara tunaninsu wakilai ne da za su je abuja su magana irin tamu kun fahimci abin yake nufi irin abin da muke kai al'umma ce mu dole ya zama wanda zai je ya yi magana a madadin to irin yarenmu zai magana da shi da 'yan kudin suke za su zo su zauna dan majalisa su mu ba mu yadda da kada ba in ka je majalisa ki ta yi ihu ka zaji arewa ka ci mutunci ku ce ba ku yarda ba abin da ake in ya je kuma wannan wakilcin zai mu kuma yanzu ba mu isa ma mu je kofar gidansa mu ce masa ga abin da muke so in ka je ka faɗa ba a mun je ko yanzu neman ragon suna matarsa ta haihu abin da zai kai shi gidan dan majalisa kaga ba mu da wani mutuncin da zamu iya sa su ma a gaba mu ci ga abin da za ku haka ne ko ba haka haka wannan abin sai mun canza yadda muke kallon abubuwan na shi wallahi wallahi wannan wayewar fa wannan rayuwar ba za mu zauna haka fa mu ci nasara ke dole ne mu tashi ka nemi sana'ar kanka za ka zauna haka kawai wani mai siyasa yana juya ka sai da yake so ba a tara yara su ta ihu ana ba su kwaya suna sha a je a yi rikici a nan saboda kawai wani ci zaɓe kuma haka za a yi ta tafiya haka wannan siyasa da ake cewa haka za a yi kai har shekaru masu gaba a canza ba to gaskiya za mu zo mu ci gaba da kuka dole masu hankali ko da wulaƙanci su da meye su yi haƙuri su shiga wannan tsarin da za su kwace su daga hannun da 'yan tasha ɗin nan da 'yan meye masu waɗannan abubuwan mun sani hakika harka ce ta eh, wani zai ce ai ba ka da kuɗin da za ka yi wannan abu mu aka bari fa yanzu a nan eh, kano da digawa da tsohuwar siyasar zamanin aminu kano har yanzu akan da ake yan kaza da yan kaza ba a kallon national politics an tsaya akan ɗan gidan a gari ɗaya ma sai ka samu da gidan wani da gidan wani da gidan wani kawai faɗa muke a junanmu ita ce siyasa kuma a can sama a ƙasa ana nan ana ta kintsa mana yaƙi iri iri ya kamata da Allah wanda duk yake kusa da wanda zai iya gayawa to a faɗakar akan waɗannan al'amura mu dawo mu shiga taitaye mu mu canza wannan lamarin wala ba magana ɗan uwana yana Abuja ɗan uwana shine kaza ba a'a dole mu yarda wannan al'ummar mu dawo mu yi gyaran da za a yi a kanta assalamu alaikum